This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfila Hashin Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau Juma'a ta babbar rana tara ga watan Agustan shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su. Maryam ba kanan labarai. To Sarfilu sojojin gwamnatin Isra'ila sun kaddamar da wani sabon farmaki a yau Juma'a a birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza. wasu hare-hare guda biyu a lokuta daban-daban da ake zaton 'yan tawayen hutu na yemen ne suka kai su sun auna wani jirgin ruwa a mashigin babel mandeb wanda ya haɗe da tekun adan da bahar maliya wani hari da makama a tilere na rasha ya taɓa wani babban kanti a garin konstantinivka da ke yankin donetsk a ukraine inda ya kashe akalla mutane biyu To kanan labaran duniya kenan. Cikin shirin za a yi cewa 'yan kasar Kamaru na kuka kan karin farashin makamashi a kasar duk da alkawarin tallafi daga gwamnati. Umma duk wani dan Kamaru ya san yadda ake yi, ya kuma ya san yadda ake da kuɗin man fetur a kasar Kamaru, ya san tsarin da aka yi, da ko gidan tashin mai, da ko masu sayar da mai, da ko masu sayan mai. Idan muka tsallaka makwabciyar Najeriya kuwa, su kuma 'yan ƙasar na kuka kan tsadar rayuwa da rashin tsaro. kusan yanzu damana ta kama mutane suna zuwa wurin shuka ana farauta so da kasan ana farauta zomaye a cikin wurarensu idan an kama a wuce da su in kuma ta kai a halbe ana halbewa to sai a biyo mu domin jin cikakkun rahoton da muke dauke da su daga nan zamu mu kawo muku shirin da dan gari shirin da gidajen rediyo da ke kawance da sashen hausa ke daukan nauyin kamuku wanda ayo yake kasar ghana sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu waro kuke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin gwamnatin Isra'ila sun kaddamar da wani sabon farmaki a yau Juma'a a birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza, inda suka auna mayakan Hamas da sojojin suka yi kirarin har yanzu mayakan na gudanar da ayyukansu a can duk da hare-haren da ake ci gaba da kai masu. A daidai lokacin da kuma masu shiga tsakani daga Amurka, Kata da Masar suke ta ƙoƙarin ganin Isra'ila da Hamas sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. umarnin da isra'ila ta bada na sauyawa Falasɗinawa matsuguni ya sake janyo hijirar falasdinawan da yawa a gundumomin da ke gabashin khan yunis da aka yi ragaraga da su inda ƙasa da makonni biyu wasu da yawa suka koma bayan kutse na baya-baya da sojojin isra'ila suka yi a cikin birnin a watan yuli dubban mutane ne suka tsere daga yankin ajiya alhamis dauke da kayayyaki kamar katifa tantuna jakunkuna da kuma barguna jami'ai daga isra'ila da amurka sun ce sun yi imani ya hayya sanwar sabon shugaban hamas da aka nada kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kitsa harin da aka kai isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoban bara ta yiwu sun ɓoye a hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da ke kan yunis rundunar sojan ta faɗa a yau juma'a cewa jiragen saman yakinta sun kai hari akan wasu wuraren hamas guda talatin a birnin ciki har da akan mayakan da wuraren ajiyar makamai rundunar ta kuma ce sojoji suna neman hanyoyin ƙarƙashin ƙasa na hamas da sauran wasu ababen more rayuwa na ƙungiyar yayin da suke fafatawa ta sama da ta ƙasa Wasu hare-hare guda biyu a lokuta daban-daban da ake zaton 'yan tawayen huthi na Yemen ne suka kai su sun auna wani jirgin ruwa a mashigin Babel Mandeb wanda ya hada da tekun Adan da Bahar Maliya a cewar hukumomin kasar a yau Juma'a. Nan take dai 'yan huthi ba su dauki alhakin kai harin ba duk da cewa sun shafa watanni suna kai hare-hare akan jiragen ruwa a yankin tekun Bahar Maliya saboda yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a zirin Gaza. bayan tsagaita wuta da suka yi tsawon makonni biyu a baya-bayan nan sun koma kai hare-haren biyu bayan kisan gillar da aka yi wa shugaban hamas ismail haniya a iran babban mai taimakawa a 'yan kungiyar ta huthi a daidai lokacin da ake sake bayyana damuwa kan yiwuwar yakin ya yi muni a yankin a hari na farko da aka kai wani gurneti da aka harba da roka ya fashe a kusa da jirgin a jiya alhamis a cewar cibiyar kasuwancin jiragen ruwa ta sojojin birtaniya da ake kira ukmto a takaice wasu kananan jiragen ruwa guda biyu dauke da maza sanye da rigar kariyar ruwan sama mai launin fari da rawaya kuma suka kai harin na gwarnetin roka a cewar cibiyar ta ukmto makaman atileri na rasha sun kai hari akan wani babban kanti a garin constantinivka da ke yankin donetsk a ukraine inda suka kashe akalla mutane biyu tare da jakata wasu su goma sha bakwai a cewar gwamnan yankin hotunan wurin da aka wallafa tare da sakon gwamna vadim filashkin a kafar telegram sun nuna yadda bakin hayaki daga gidan da aka lalata ya tarnake wurin harin da aka kai kan babban kantin a constantinivka wani harin ta'addanci ne daga rasha ba abin da dakaran kasar suka sani face yaƙi kan farar hula a cewar shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar ukraine andriy yamarak a shafin x gwamnan ya ƙara da cewa hukumomin ayyukan agajin gaggawa na ci gaba da aikin ceto sojojin moscow na rike da yankuna da yawa a donetsk sauran yankunan da ke karkashin ukraine su kuma suna shan fuskantar hare-hare ta sama da ta ƙasa daga rasha yankin dai na ɗaya daga cikin yankunan da ake gwabza kazaman fada yayin da rasha ke kai hari akan yankuna ta wuraren garin pokrovsk mai mahimmanci a gabashin kasar to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To nan ba da jimawa ba, Maryam za ta sake damar da karshen labarin duniyar, amma kafin nan za mu je kasar Kamaru, inda gwamnati ta sanar da ƙarin farashin man fetur da sauran dangin makamashi lamarin da bai yi wa 'yan kasar kamar daɗi ba duk wadda alkawarin da gwamnati ta yi na ba da tallafi don ta matsin rayuwa wakilin muhammad awal garba na ɗauke da wannan rahoton Eh, na karawa al'umman kasan farashin man fetur da waɗansu makamashi waɗanda ake amfani da su na yau da kullum anda yanzu haka dai ta nemi saukar da alkawarin da ta yi wanda ta juma tana tallafawa bangaren man fetur ɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ala mamacin tana tallafawa ne ba don komai ba sai domin kar a samu rashin karancin man fetur a ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin a kowace shekara gwamnatin ƙasar tana zuba zunzurutun kuɗi har sai fa miliyan shida. kana abinda ya sa har ma kuma yanzu haka hukumomin kasar ta kamaru suka nemi bada wannan tallafin da ta da kuma waɗansu bangarori daban-daban na rayuwar yau da kullum ya biyo bayan wata mummunan zanga-zanga ce wanda aka gudanar a shekarar 2008 na yunwa sannan haka zalika wani al'amarin ya nemi jafa kasar jamhuriyar kamaru a cikin wani hali musamman mata bangaren kayayyakin ce maka ministan albarkatun man fetur na kasar jamhuriyar kamaru da kuma hasken wutar lantarki da ruwan sha mista irindu isomba gaston ya tabbatar wa manema labarai cewar duk wannan al'amari dai da ƙasar kamaru ta fada a ciki rikici ne na duniya baki daya ba wai ƙasar kamaru ba ce kawai kuma za mu yi kokari mu ga cewar mun tallafa daidai wa daida kuma su ma talakawa dole ne su yi kokari su kawo tallafin su domin kowa zai ji a cikin sa alhaji ali mai fashin baki ne kan al'amuran gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce a inda muke tattaunawa da shi wato dangane da ƙara kuɗin man fetur da shauransu dai wato halama na nuna cewa ƙasan kamaru dai za a kai da haka kuma a kai da haka kuma ba wuya wato ba mamaki a ga cewa abin ya zama ma gwamnatin ƙasanmu nan tashi hankali na kwarai da gaske wanda zai iya ya kai ma wata gila har a kai da juyin mulki domin al'umma duk wani ɗan kamaru ya san yadda ake yi ya kuma ya san yadda ake da kuɗin man fetur a ƙasar kamaru ya san tsarin da aka yi da ko gidan tashin mai da ko masu sayar da mai da ko masu sayan mai a suka kawo kasan kamaru da ko kuma kwamfanya da ita aikin ta raba mai a kasan kamaru kaga daga kaman wuya dan eh, kamaru ya yarda cewa lalle kuwa kasan kamaru ta gagara biya mishi mai alhaji abubakar garba shi kuma mai faɗan a ta bangaren dimokuraɗiyya da kuma yadda yake alaƙa da kungiyoyi a kasar jamhuriyar kamaru zancen mai abu ne da yake ya yaɗi duniya ko ta ina ana kukan zancen mai ka san mai kuma yana cikin abubuwan da al'umma suke amfani da shi da kan jikin motoci masu transport da kuma mu abin da muke saya kamar gas dandanar girki da shauransu eh hakikan dama shi gwamnatin kamaru ya dauki nauyin taimakawa al'umma wato ina tallafawa al'umma akan farashin mai farashin da ake sayar mana da mai ba haka ne ya cancanta mu sayar da mai ba to amma gwamnati ya dauki nauyin wajajen dala tamanin da wani abu akan kan kuɗin farashin mai Hali yanzu ne sama da biliyan tamanin ne sai fan kuɗin jamhuriyar kamaru wanda ake cewa ana tallafa wa talakawa amma su kan ba sa gani a ƙasa sai dai masu gudanar da harkokin mulki ne a ƙasar jamhuriyar kamaru suke ta sheke a yansu talakawa kuma suna cikin halin su mahamman awal gaba muryar amurka daga ƙasar kamaru To a gaida Awul Garba, to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya. Madagun 'yan awaren yankin Catalonia Carles Puigdemont na kan hanyarsa ta komawa kasar Belgium a yau Juma'a bayan da ya bayyana a wani gangamin siyasa a tsakiyar birnin Barcelona duk wada cewa an ba da sammacin kama shi a spain a cewar babban sakataren jam'iyyarsa a yau juma'a jody turrell ya shaidawa gidan rediyon rac1 cewa bai san ko Puigdemont ya riga ya isa garinsa na Waterloo ba inda ya kwashe shekaru bakwai yana gudun hijira tun bayan da ya jagoranci yunkurin fidda yankin Catalonia daga Spain a shekarar 2017. ana neman sa ruwa a jallo a kasar spain bisa zargin almubazaranci mai alaka da kuri'ar raba gaddama ta neman samun 'yancin kai da aka kada a shekarar 2017 wadda kotunan spain suka yanke hukunci kan cewa hakan ya sabawa doka sai dai puigdemont ya ce kuri'ar bata sabawa doka ba a saboda haka tuhuma tuhuman da ake masa basu da tushe. ministocin harkokin wajen somaliya da na habasha za su gana a birnin ankara a mako mai zuwa domin tattaunawa akan rashin jituwar da aka samu game da wata yarjejeniyar tashar jiragen ruwa da adis ababa ta rattabawa hannu da yankin somaliland mai kwarya-kwarya 'yanci a farkon wannan shekarar a cewar ministan harkokin wajen turkiyya hakan fedan yanzu kasar turkiyya ce ke shiga tsakani a tattaunawar da ake yi tsakanin kasashen makwabta da ke gabashin nahiyar afirka waɗanda dangantakarsu ta yi tsami a watan janairu yayin da habasha ta amince ta yi hayar yankin ruwan somaliland har tsawon kilomita ashirin sannan ita kuma habashar ta amince da yankin somaliland a matsayin kasa mai cikakken 'yanci mogadishu ta bayyana yarjejeniyar a matsayin wadda ta wa doka ta kuma mai da martani ta hanyar korar jakadan habasha sannan ta yi barazanar korar dubban sojojin habasha da aka girke a cikin kasar don taimakawa wajen yaƙi da 'yan ta'adda ministocin harkokin wajen somaliya da na habasha sun gana a birnin ankara a watan da ya gabata tare da fidan don tattaunawa akan rashin jituwar da ke tsakaninsu sun kuma amince su sake yin wani zaman sanarwar ta fidan dai na zuwa ne mako guda bayan da ya ziyarci Adas ababa inda kuma ya gana da firayim ministan habasha abi ahmed Maryam Dauda kenan ta karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Duk da halin matsi, yunwa rashin tsaro da ke addaba 'yan Najeriya wanda har ya kai su ga fitowa zanga-zanga. Wasu 'yan siyasa na ganin gwamnati ba ta da niyyar magance wannan matsaloli sai dai 'yan ƙasa sun san ta yi. wannan na zuwa lokacin jama'a ke yin tsokaci akan yanayin da suke ciki hawa sun yanke shawarar yin gangami na neman ɗaukin ubangiji ga matsalolin da suka dabebe su daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton don kafin jama'a su soma korafi akan yunwa a najeriya matsalar rashin tsaro ta jima tana addabar sassan kasar har ta kai wasu na ganin matsalar ta gagara magancewa domin an ɗauki shekaru da dama ana fama da ita yanzu lamarin ya kai ga wasu 'yan siyasa na nuna shakku na cewa gwamnatin najeriya ba da gaske take yi ba wajen magance matsalar dan majalisar dokoki na jiha mai wakilta karamar hukumar mulkin sabon birni a majalisar dokoki ta jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya yankin da rashin tsaro ya yi kaka gida honorable aminu almustapha boza yana cikin masu wannan shakkun domin a cewarsa manyan barayi na nan na cin karin su ba babbaka kuma gwamnati ta samu su ido tsawon shekaru to kaga in ka duba yau duk wanda a babban barawo najeriya babu wanda kaji an ce gwamnati ta kashe babu wanda kaji an ce gwamnati ta kama dukkan su suna nan suna activities nasu wadda ma aka ba su tsaro wallahi tallahi har sun wani gwamnan najeriya tsaro to kaga in ka duba zulum sono nawa ana attacking din ne akan shi ba gwamna bane ka taba jin attacking din tuji ka taba jin attacking din halulu sububu shugaban kasa jawabi ne ma wanda ya in ka duba da cikin jawabi ne babu inda ya wata takamaiman magana akan tsaro babu inda ya takamaiman magana na tausaya ma talaka yanzu shugaban kasa ya ce ya ba da taki to ina noma yanzu mu sabon mini local government abin da abba mu noma ba hekta dubu ashirin yanzu ga robari dukiya an san muna sama da ta biliyan biyu da gidaje da makarantu kone mana an yi mana asara sama da biliyan guda yankin gabacin sokoto shine fi fama da matsalar ta rashin tsaro a jihar kuma har yanzu duk abin da aka yi na kawar da matsalar ta ki ta kawo dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar karamar hukumar isa honorable habibu halilu modaci ya ce su yanzu lissafi ya kwance musu domin sun rasa yadda za su yi akan wannan matsalar babu shakka muna cikin mawuyacin hali ga waɗannan 'yan ta'adda na farko dai yanzu maganar noma shi babu shi a wannan shekara kusan yanzu damana ta kama mutane suna zuwa wurin shuka ana farauta su da kasan ana farauta zomaye a cikin wurarensu idan an kama a wuce da su in kuma ta kai a halbe ana halbewa kuma haka ake abin yake kowane gari shekara da shekaru muna cikin wannan lalura duk da zanga-zangar da 'yan najeriya suka yi honorable boza na ganin wasu matakai da shugaban najeriya ya dauka kamar na tura abinci zuwa jihohi a rabawa jama'a bai ko hau turba ba ta gyara ga matsalolin da suka tunzura jama'a yanzu ya za a yi a ce irin jihar sokoto da muke mutum sama da miliyan bakwai a ce an kawo mana tirela ashirin ta shinkawa tirela ashirin ta shinkawa ko sami tana isa yanzu mu shi nan sabon miliyan za an kashe ma local gamman guda a ce an kashe mutum dubu ashirin cikinta nawa an karaga isa local gamman ka daga murno na ha abin da ya kai ka isa kilomita da 137 babu ko gari guda wallahi wanda adda mutum wasu an kashe su wallahi wasu sun bar kasa duk waɗannan suna zuwa ne lokacin da gwamnoni ke cewa suna iya ƙoƙarin su na samarwa jama'a sauki daga wasu matsaloli musamman na rashin tsaro kamar yadda gwamnan sokoto ahmad aliyu ya faɗa a garin isa lokacin da yake raba tallafin abinci ga ɗaruruwan 'yan gudun hijira waɗanda rashin tsaro ya raba da matsugunan su. ina mai shaida muku cewa da yadda ubangiji a gefen gwamnati za mu ci gaba da haɗa kai domin mu ga cewa an shawo kan wannan al'amari raɗaɗɗen matsalolin da suka da baibaice 'yan najeriya sai ƙara ta'azzara yake yi abinda da watakila ya soya tunanin wasu 'yan ƙasa su nemi ɗauki daga ubangiji da hanyar yin gangami a gudanar da kunuti domin samun mafita muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to a gaida muhammad nasir wannan shirin na zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 ashirin da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya samu a tashar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Kamar ko da yaushe za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da masu ran shirye-shiryen mu da suka gabata. To yanzu a nan Washington DC a mana cewa karfe 11 da minti 17 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri da dangare wadda muryar Amurka a bisa Hadin gwiwa da tashar marhaba muryar alheri daga Accra Ghana ke kawo muku ni ce Fatimatu Zakiya. A madadin producer na Ridwan Muktar Abbas ke gabatar da shiri. Yau tawaganmu na da dangare ya yi tattaki ne zuwa unguwar sabon zango a tsakiyar Accra kuma za mu tattauna da masarautar unguwa mu ji yadda aka so mata wadda ya samar da ita da al'umman masarautar. Kakakin sarkin unguwa aka zabo mana ya yi mana bayani. Da farko ranka dade zan so ka kara mana bayanin kanka kan mu ci gaba. Sunana Sa'idu Musa Bako. Ni kuma ina cikin jikokin Malam Bako. Kuma da nake dan a matsayi dana na Malam Bako ni ne secretary. na zura aika shi ko malam bako kakan nawa ko kwanci damu baban shi da malam idrisu naino shi idrisu naino shi ne wanda tarihi ya gwada a nan farkon hausa muslims da ya zo accra central ya kafa zangon farko a tsakiyar karni ta goma sha tara shi aka naɗa. sarkin zango kuma yana limamin Accra. To bayan shi da Allah masa rasuwa sai ɗansa wanda yake kakan namu Malam Bako ya gaji wannan kujeran sarauta mm. na sarkin zango. Sai aka naɗa Malam Garba mm. wanda ake nufin babban almajiri don ni kaina cikin iyaye mu an gaya min yana cikin mutanensa wanda yake son maganan shi kwarai mm. shi malam na kuma yana da malam bakon magana ya dauke shi uban shi ne ko da ba shi na ko da shi to da shi malam na ya rasu a 1893 mm. sai aka nada malam bakon sarkin zango cikin malam bakon ya nuna malam garban aka mai limanci na accra so cikin wannan limanci cikin shekara biyu wani dan mushkila ya zo tsakanin al'umma mm. to shi aka ce an tuɓe shi amma da aka shiga bincike shi aka gano ashe ba laifin shi ba ne mm. sai aka mai da shi aka ba shi sa to ba shi rawanin bai daɗe ba ya yi tafiya zuwa kano mm. ya bar gano to daga can Allah masa rasuwa abin ka kaɗan da dai gyara shi ne da aka naɗa malam garba ribanci shi aka naɗa malam bakon na'ibi to da ba su ce malam bakon ya ci gaba da ba da limanci to amma sai abin bai tafiya sosai domin saboda ganin cewa ya dafa malam garban baya to sai mutane na wani misada standing sai malam bakon ya nemi a yi kokari a samu mishi wuri da shi da al'umman shi wanda ya gada bayan barin duniyan kakan shi su samu wuri inda za su zauna su yi ibadan su da komai su to nan dalili kenan aka ba shi wannan sabon zango yanzu aka zaman da muke yi nan sabon zangon da muke cewa sabon zangon yana da title malam bako shi ke rike da title saboda shi duk wani kasa nan da aka bari ko aka yi munan ke takardu muke confirm duka a yi abin gan a bayar gani to saboda shi zaman sabon zango dai yana nan ne na hausawa domin judgment ma da aka yi da aka bashi shi title wanda ke nufi an baka abu ci gashin kanka wato ma'ana ka mallaki wurin da abin da ke wurin arzikin da ke wurin duka ka mallaki haka aka ba malam bakona to wannan abin yana nan shi malam bakon shi ke rike da wannan title amma wurin an keɓe shi zaman hausa settlement yana cikin judgment ɗin. Mm. To yi gari to yanda sabon zangon ya zauna ke dan to shi malam bako ka musulmi da bahaushe mm. baka tsiri. Ce mm. ce ce to sabon zango. Amma su a cikin takardar suka rubuta sun ce Hausa settlement. Ta gani saboda shi su duka na aka yi sha cewa ainihin Hausa settlement ne. Wannan to mu dai musulmai hausawa muke cewa sabon zango. Eh, ranka da mene sana'a mutanen sabon zango. To farko dai bude mun tashi da mun iske jima ba wasa ba an jima kwarai da tela mm. dinki su su giza to shi da ita wani san mutanen mu sun ba su karfi don ko ɗinki mani da kaina ma na koyi shirin na dai eh. jinki da shirin. An kuma ce sabon zango na buki da karatu haka ne. Oh, kwarai ko gaske. Eh, akwai karatu sabon zaune. Har wa yau. Har wa Don gidan malam bako ma akwai makaranta kuma yawancin jikokin da ma duk malamai ne. Ranka da dai me aka hasasa dangane da ci gaban samun ɗiya da su samu ilimi mai zurfi wani buri ake da shi akan wannan. hakika mun kafa tushe domin misali kaman buɗe ofis ga muka yi mun kafa abin da kira malam bako endowment fund wanda yake dukkan wanda yake makaranta ya samu wani problem indi na biya ne to ana cirewa cikin wannan fund don a taimaka. In kai da cikin sabon zango akwai makarantu na islamiyya da dama ga masallatai a birjik shin kuna da makarantar boko? Eh, to makarantun boko muna da su amma ba su da yawa amma yanzu dai muna niyan mu ba da fili har university ma a kafa mana a zango don mun niyya dai kan cewa lallai mun yi dalili da muka samu filin tun da iko na hannunmu na batun ƙasa yadda ake so to hakika mun bude islamic school har university level allah ya ranka ya dade so da yawa 'ya'yanmu kan fuskanci wannan matsala wurin yin katin jefa kuriya da sun kira sunan musulmi misali suleimana bashiru amina sai ka ji an ce me shi ba dan kasa ba ne in ya ce sabon zango aka haife shi shi a ce sabon zango ba jiha ba ne shin akwai wani abin da kuke yi a matsayinku na masarautar sabon zango na yadda za a kawo ƙarshen wannan matsala wadda ‘ya'yanmu ke fuskanta. Tsohon ga magana ina so zan ba shi kane na gudana don shi wannan ɗawainiya ke hannun shi marafa malam imrana bako. To mutane ne sun yi nisa da gidan malam bako kuma sun yi nisa da masarautar gida amma wannan abin lalle mun yunkura domin maganan gada nake muku bi fi wata biyu ba da kane na malam mai suna sa'adu bako ya je aka mai passport Za ka passport bai fito ba wa'yan ga tambayoyin ga shi aka yi mai kai wani iri ne ce ni bahaushe ne wace ƙasa ka fito ya ce sabon ya ce ghana ni dan gane ya suna unguwanku ko garinku ya ce sabon zango sabon zango wani unguwa ya ce sabon zango yanzu ka matsa mai da tambaya sai ce sai suka ce mai sabon zango bai a tashar sai ce jamestown suka yi shiru suka ce to babanka ina fito ya ce sabon zango babanka shi wani gari ya fito ya zo ba tudu ba ba ya ce a'a sabon zango to wanga magana da nake gaya maka masu yin gana ka da sun zo kofar makaranta an sa rufa ana ma mutane kan irin haka suka ci karo da wata ɗaya daga cikin jikokinmu da aka so ba mata irin wannan tambayar sai ta kira washe ya sauko da ya ɗauki fonin shi ya buɗe ya gwada musu wa'yansu abubuwa cikin fon game da batun kasan zango kamar yadda babban yayana ya faɗi su da kansu suka ce e yanzu sun yadda manyan su ba su gaya musu gaskiya domin wayan ga abubuwan ga suna nan cikin sabon zango amma in sun zo sai a ce musu in ba mutum ya ce ya fito tudu ba ne to kada a asarta shi ba haushe manyan mu ba su gaya mana gaskiya sai sa kwanakin baya mun fito mun yi magana da aka yi wani taro muka gaya ma mutanen zango in mutum ya je yin gana kadi ko fasfo ta samu irin wanga matsala ya zo ya gaya muna ya zo ya kawo ƙara gidan masarauta mun tashi akwai takardun da za mu je mu gwada musu akwai magana da za mu gaya musu sun asabta da shi kamar yadda babban yana ya ce zango ne na hausa settlement ranka ya dade in ka samu daman ka bukaci wani wurin gwamnati me za ka bukata kuma a kuma muna ka na karshe mu gwamnati dai ta taimaka ma zango a samu makarantu na boko da na arabiya duk baki daya kowa gane ba shi abin da ke roko kenan kuma a taimaka mana sosai ta yadda yaran mu za su shiga ba. To masu saurare da fatan kun gamsu da bayanan da kakakin sarkin unguwa Malam Saidu Bako ya mana a madadin bakonmu na yau malam sayidu bako da producer na redwan muktar abbas ni ce taku fatimatu zakiya za mu sake haduwa da ku wani lokacin in allah ya yadda mu huta lafiya da ɗan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin da kuke aiko ta imel. Na jajanta wa iyaye da iyalan ayyukansu sakamakon ambaliyar ruwa a wasu ƙananan hukumomin jihohi takwas na ƙasar jamhuriyar Nijar. Allah ya ji kansu da rahama ya kyauta namu ƙarshen ya kuma kiyaye faruwar matsalar ambaliyar ruwa a nan gaba. Amin summa amin. Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar karfin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salam biyo ya hausa muna tar da Allah wadai da nuna halin ko in kula da gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu ke yi wa al'ummar Najeriya ganin yadda al'umma ba sa iya cin abinci sau uku a rana ga rashin tsaro ga talauci da wannan muke kira da gaggauta lalubo hanyoyin da al'umma za su samu sa'idar rayuwa sai sako daga sani mai lange-lange waya wuri ya ce assalamu alaikum biyu hausa muna jajanta wa iyalai da 'yan uwan mutane biyar da suka mutu da kuma mutane sha biyar da suka ɓace bayan kifewar kwale-kwale a jihar jigawa ta najeriya da fatar allah ya kiyaye gaba To madalla masu sauraro da haka muka karshen shirin namu na yau yanzu a madadin Maryam Doya ta kawo shi ta yana kawo shirin sai Fiona nan dudu da ma injiniyan mu na yau. Daga nan Washington DC ne Sarfil Hashin Gumel ke cewa ku saurari shirin yau da gobe shirin matasa. Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31